ina so yi magana ne akan abin da ya faru ga wani dan uwa da ake cewa Usman dan jihar Kebbi a nan mahuta ta jihar Sokoto wato wanda aka kashe da zargin ya yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko dai wannan magana karya ce dukkanin hanyoyin labarai sun tabbatar da ba gaskiya ne ba malaman ahal sunna baki ɗaya sun tabbatar da cewa mutumin kirki ne bai yi wannan abin ba abu na biyu 'yan ɗariƙa ƙadiriyar tujaniya dukansu babu wanda ya gamsu da cewa usman ya yi wannan abin kuma sun ma barranta kansu cewa ba ɗalibansu ne kuma binsu ne suka yi wannan abin ba yana da kyau gwamnati fahimci wannan nukwaɗa ɗin saka ba hannun 'yan ɗarikun turjaniya ko ƙadira wajen kashe usman da aka kashe shi abu na uku jahilai ne 'yan tasha wanda ibada ma ba ta dame su ba ko fatiha zuwa suratul ala ba su yaba zuwa sabbi ba su yaya ba su ne kawai suka sha su suka kashe shi da sunan ya batunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka wannan yake nuna mana mun faɗi wannan a lokacin da aka yi kes ɗin da bora cewa babu shakka ba mu da masoyi abin ƙauna wanda za mu iya bayar da rayuwarmu da komi na makon shigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya taɓa shi zai ga fushin mu kuma ba za mu saurara mai ba amma kuma a tsarin musulunci ba a ɗaukar doka a hannu ko musulmi aka ce zage manzon Allah ko kafuri ba a ɗaukar doka a hannu a kashe shi domin cewa ne aka yi gaban waye aka yi waye ji waye tabbatar babu ba ana cewa bai cancanci kisa ba amma ana cewa shine musulunci addini na adalci a tabbatar da ya yi wannan abun to in ya yi kuma sai a damƙa shi wanda suka cancanci su zartar mai da wannan hukunci to amma buɗe wannan ƙofar sai ba dama yanzu gashi an kashe musulmi kuma ahalus sunna to suna ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zauren wa buhtana an mai sharri da ƙage. saka kuskure ne ɗaukar doka a hannu muna yaba ma gwamnatin jihar sokoto da ta ɗauki mataki na gaggawa ranar da abin ya faru gwamna ya jawabi mai kyau mai ma'ana mai gamsarwa ga dukkanin sassan da abin ya shafa babu shakka duk wanda ya ga jawabin da gwamna ya yi to ya kamata ya yaba shi. abu na gaba wajibi ne a yi bincike kwakwara gwamnati bincike kwakwara ta gane suwa suka yi wannan abin kuma me yasa suka yi domin ta hukunta su in sun cancanci kisa a kashe su in sun cancanci a yi musu wani hukunci don a masu saboda me ya zama izina ga waɗansu kar su ƙara yi abu na ƙarshe kuma wajibi ne gwamnatin jihar sokoto daga 'yan majalisa zuwa gwamna a yi doka domin sokoto gari ne na musulunci game da gwamna ya faɗa wajibi ne majalisa su yi doka nazartar da hukuncin kisa ga dukkanin wanda aka tabbatar da ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne shi ko kafiri ne sannan kuma a daraka duk wanda aka zarga da wannan da jami'an tsaro sun kama shi a damƙa shi ga kwamishinan harkokin addini ya kasance hannun gwamna yake ba hannun jami'an tsaro ba domin da zaran aka tabbatar gwamna kawai zai ba da umarni a kashe shi ba magana sai an je kotu sai an yi kaza shi gwamna yana iya kashe kai na iya rayar da kai kuma babu abin da za a yi ya <laughs> eh, gwamna kaɗai ya kai haka da shugaban ƙasa can hmm, kisar annabi ibrahim ko da malamarudu ana uhuyi wa umid ta irin wannan fomular da ya amfani da ita eh, to shi gwamna yana iya kashewa yana iya rayar kuma babu abin da za a yi kawai zai ce for security for security purpose shi kenan ta in ba a kashe wannan ba ana yi hasarar mutum ɗari ko dubu zai kawo tashin hankali a jiha ta kenan an gama ba abin da zai faru saka wajibi ne gwamnatin jiha suka ɗauki irin wannan matakin domin magance irin waɗannan abun da suke faruwa allah ɗaukin sarki ya samu dace wannan bawan allah allah ya karɓi shahadarsa kuma allah ya ɗaya ba abin da ya bari ya kyautata ƙarfin mu baki ɗaya wasu alaikum wa rahmatullahi wa